Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafin mu mai suna Mahaukacin Masoyi kashi na ashirin A ƙarshen kashi na ashirin da mun tsaya ne a inda Sumola ta gumawa Yusha ubakin ciki ya fito daga falo cikin tangaɗi ya shiga motarsa ya kifa kansa a ciki, a kan sitiyari yana tunano rayuwar aurensa da Ruma Sa'u. Yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya. a motarsa ya kifa kai kansa ciyari. Karo na farko da yake kuka da hawayensa, Ruma Sa'u da zamanta a gidansa suka dawo masa ransa tsaf. Yadda yake munana mata da dukkan gabbansa, misali, fushi babu gaira babu dalili, ya hantare ta a yunkurinta na kyautata masa, ya bautar da ita ko ba ta da lafiya, ya ki kula da lafiyar tata, ya ki taimaka mata a lokacin da take neman taimakonsa, ya hana kuɗin cefanen ko da bai ajiye ƙwayar hatsi ba. amma ko fuskarta ta nuna damuwa harshenta ba ya furtawa kuma ba ta kasa kyautata masa ba bare ta ƙaurace masa unguwa kuwa sai ta shafa wata biyu ba ta taka ko ƙofar gida ba bugu da ƙari duk mu'amalarta da masu hannu da shuni ba ta taɓa ɗaga ido kayan wani ya burge ta har ta ɗora ran sai an siya mata ba bare kuma ta tattago maganar a sai mata mota bayan cewa ta taso ne a gidan arziki da ta cancanci a sai mata motar tunda duk cikin ƙannensa babu wacce bata mallaki motar kanta ba banda ta mazajensu da suke hawa bugu da ƙari a lokacin yana da kuɗin da zai sai mata motar amma a haka take bin su sau da kafa har lokacin da gangarsa ta kaɗa masa kiɗan watsar da ita gaba ɗaya ya zaɓi su Simoni shi kuwa nan take biya mata ya kuma har da fitinin danginsa ya watsar ya zaɓi su moli, a zatensa ta cancanci a yi haka domin ta to yau ga abin da Sumayya ta zama Ya shiga ƙangin rayuwa domin ta, ya ɓata da kowa nasa domin ta, ya rasa tattalin iyayensa ta fannin sana'arsa dalilin ta, har ta kai shiga wani bigiri na rashin abin hannu, duk da haka zagewa ƙarfinsa yake yi yake ƙoƙarin yi mata bajinta a ɓangaren abinci da sutura kai har ma a ɓangaren magana ladabi yake mata, amma Sumayya ta sa ƙafa ta shure, ta janyo masa baƙin jini a unguwa saboda rashin zamanta lafiya da maƙota. Kowa na yi masa kallon hadarin kaji, kai Sumayya ta raina komai a tattare da shi, ciki kuwa har da shi karan kansa. Wai da me zai ji, da fushin mahaifinsa ko da matsin rayuwa ko kuma masifa da bala'inta na cikin gida? Wai ma ya zai yi da Sumulu ne? Da abin da ya wuni kenan ranar yau, musamman ta ɓangaren Sa'u da zuciyarsa take tunatar da shi akwai sauran damarta, saki ɗaya ya yi mata kuma har yau babu maganar aurenta da wani. Wataƙila Allah ya dube shi da rahamarsa ya dawo masa da ita, ko farin ciki ya dawo rayuwarsa. Kai bai gushe ba sai da ya yanke wa kansa shawarar ɗauke nauyi, kunya da tsoro. A ranar yau ya tunkari Alhaji da Hajiya, har ita Roma Sa'un a gobe na iya yi wa Abuja tsinke su yanke masa duk wani irin hukunci da suka so, in dai za su dawo masa da Roma Sa'u. Ya je gidansu da jin kuma jin zai motsa kwanjinsa na mazantakarsa. amma sai ya tarar da alhinin rasuwar da aka yi a Rogo, saboda haka dole ya haɗiye abin da ya kai shi ya dawo gida, washe gari kuma zakara ya bashi sa'a ya nufi Rogo ashe da rabon zai tsinci dami a kala wato tsinto Ruma Sa'u. Ruma Sa'u da Sumoli da Yusha'u suka numfasa daga dogon tunanin da suka faɗa mara daɗin tunawa. Tunanin da yake sake jagula Yusha'u ya ƙara masa tsanar Sumoli Har ya ji ciwon magana da Ruma Sa'u ta yi masa na danganta shi da Sumoli wato, amma na ka san kaga inda ka sira ya yi tsaki ya ɗauke ido daga kan Sumoli kamar yadda ita ma ta yi nata tsakin ta saki labulen zuciyarta na ɗaukan matakai iri-iri. Ya juyo ga Ruma Sa'u yanayin ta ya nuna alamun haɗa karen tafiya ya ce, Na yadda na sarayar mata da sona amma bata cancanta ba. Ruma Sa'u ta tare shi da yanayin nuna takaici. Ni kuma tawa rayuwar na san ba a ƙirƙire ta domin ta zama fansar farin cikinka ba, ya sha'u Mu rufe wannan chaftar. Auren juna da muka yi a baya kuskure ne da cin amanar zuciyoyinmu, waɗanda duk ba haka suka so ba. Haka zalika iyalan da muka samar ba haka muka so su ba. Ni na yi da na sanin haihuwarsu domin tausayin rayuwarsu, kai kana baƙin cikin haihuwarsu domin ba su fito daga macen da ta cancanci haihuwar 'ya'yanka ba. Ya ji zuciyarsa na neman kamawa da wuta, don haka ya tare ta, "Ki bar wannan maganar don Allah." Ta kalle shi kawai tana jinjina ƙarfin hali irin na maza, ta fara da tafiya za ta bar masa gurin. Ya ɗan ɗaga murya, "Zan sa ƙarfi da lallashi domin ki dawo rayuwata. Zan baki abin da ban taɓa baki ba a baya, wato so da kulawa." Ta juyo sosai, ta jima tana kallonsa sannan ta kaɗa kai. To ga hanya nan, amma kamar akwai wanda ya fi ka ƙarfi da iya lallashi a kan hanyar, wato mahaukacin masoyi, in alamun ƙarfi yana ga mai ƙiba, sai na ga kamar zai iya kayar da kai. Yanayin Yusha'u ya sauya, ita kuma ta bi yanayin da kallo tun da dama ta yi maganar mahaukacin masoyi ne domin ta gane in ma akwai dangantaka a tsakaninsu, amma yadda fuskarsa ta jagule da damuwa, ya wanke mata dukkan wani zargin in ya san mahaukacin masoyi. Ransa a ɓace, bakinsa na rawa ya ce mata, “Wane ne mahaukacin masoyi?” Bai jira ta amsa ba ya ɗora mata tambayar, “Wannan kuwa ba cin fuska ba ne za ki jera ni da wani mutum? Wai ma mahaukaci a sanki, don kin gana na faɗa tarkon son ki ruma sa'u?” Sai ta samu kanta da yi masa murmushin mamaki, sannan ta kaɗa kai ba tare da ta amsa masa ba ta wuce cikin gida. Gaba ɗaya zuciyarta ta tafi ga sansanin waye mahaukacin masoyi tare da cin alwashin binciko shi a duk inda yake, tana zama a ɗaki sai ga saƙonsa ta waya wanda yake nuna shaidar ya gama kallon diramarta da Yusha'u. hankali na so yake ya kwanta, ashe ba ni ke yaudarar zuciyata ba, ta jima tana raɗa min za ki so ni. Cikin kakkarwar hannu ta samu kanta da tafa gajeren saƙo ta yi masa amsa karo na farko, waye kai, ina son in san ka. ta fara dakon amsarsa har ƙarfe goma na dare duk da ta kasa sukuni, dabarar kiran wayoyin da duk yake turo mata saƙo ya faɗo mata kuma ta dinga bin su tana kira wasu a rufe wasu ya ƙi wanda ya ɗaga kuma ya batta da sauraron iska. Ta ji afuwar son ta san mahaukacin masoyi a yau tamkar ɗan da ya so fitowa daga cikin mahaifiyarsa, don haka ta nemi abin da yake mata daɗi a duniya ta rasa. sai ga ta a social media, gidajen sada zumunta da duk take ta'ammali da su ta bi ta tura masa wannan saƙon: kalamanka na nuna jarumta a soyayya da rayuwa amma ayyukanka sun kasa tabbatar da hakan, yaƙin ɓoye daga mutum ɓoyayye, lallai ɓuya yayin cimma buri alama ce ta ragwantaka, idan ba a cikin ragwaye kake ba ina son in san ka, ta fi awa biyu sannan ta samu gajeriyar amsa ta inbox ɗinta ta Facebook. Ban san ni rago ne ko jarumi ba, abin da kawai na sani ni mahaukaci ne a soyayyarki, mahaukacin da in bai shiga sahun dakaru a kwanji ba da adalci za a kira shi badde a soyayya. Kina son ganina, na za cikin ci alwashin gano ni da kanki. Tana karanta wannan saƙon nasa ta miƙe zumbur tamkar wacce kunama ta ɗalla. Ya aka yi kawai ta samu kanta da ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin baccin Hajiya tsawon mintuna biyar. Idan sai ga Hajiya ta fito daga sashen Alhaji cikin magagin bacci fuska cike da tsoro da mamaki tana duban agogo wanda ya nuna sha biyu da rabi. Ta sauke ganinta a kan Ruma Sa'u. Lafiya jikin ne? Gaba ɗaya a rikice take idanunta falƙwalla ta nufi Hajiya ta kama hannunta. Ina son zuwa Abuja gobe in dawo jibi. Ki nemar min wannan alfarmar wajen Alhaji dan Allah. Me ya faru? Wani abun ne ke damin ki? Wani abu kike buƙata? kike jin ba za mu iya yi miki ba sai kin je Abuja? In ji Hajiya cikin rikita da sauri ta girgiza kai amma ta kasa tankawa. Ƙwallarta kuma tuni ta zama hawaye cike da damuwa Hajiya ta ce, Kina girgiza kai kina kuka, amsar kina nufin eh da a'a ke. Fara girgiza kan da sauri kamar za ta ɓalla wuyanta. Ba abun kuka ba ne Hajiya, raunina ne kawai ya kawo kukan. A bar ni in je Abuja, na yi alƙawarin da na dawo zan sanar da ke komai, kuma na rantse miki da Allah sai ƙaddarar Ubangiji in zan ɗaura jibin. Hawayen da take da kuma damuwar da fuska take nunawa ya sanya nan da nan Hajiya ta gyaɗa kai. Shi kenan, zan yi dabarar da zan yi Alhaji ya bar ki, amma ki tabbatar kin cika min alƙawari, in sha Allah. Sa'u ta amsa cikin ɗoki da karsashi. Tana sauka a tashar Utako, maimakon ta ɗauki shatar mota zuwa gida da ke Wuse, kawai sai ta umarci ɗan taxi ya kai ta Mikwe Cafe. Ba ta da yakinin za ta jima a ciki ko ba za ta jima ba, don haka ta sallami ɗan taxi ta taka cikin ɓarin jiki da na zuciya ta shiga kantin, babu abin da ke yawo a ranta irin saƙon mahaukacin masoyi na safiyar ina ji a jikina yau zan ga masoyiyata. Kamar sauran lokutan ta a na baya, Babu abin da ya ragu a kallon mayatar da ma'aikatan gurin suke mata, sai ma ƙaruwa da take tsammanin ya yi, ita ma ta dake ta janyo ɗaɗɗatan magani ta ci, kuma ta dinga tafiya cikin ƙasaida har ta isa ɓangaren da ta fi wayo wato na yanar gizo. Ina son ganin manajan gidan nan malam. Bayan sallama ko gaisuwa ba ta yi masa ba, ta faɗa masa wannan maganar. Da rawar baki ya ce, to madam, kiran shi za a yi ko kuma kai ki gurinsa za a yi? a kai ni kai tsaye ta faɗa cikin cin magani kuma ta yi saurin miƙewa tana rataye jaka. Zo mu je, ya faɗa bayan ya gama jimaminsa. Ta bi shi a baya har ofishin manajan, ta yi arba da shi, gajeren mutumin nan ne wanda ya ce kallonta ya fi kallon talabijin. Suna shiga ta ga fuskar rashin gaskiya a tare da shi. Lafiya Garba, ya tambaya a rikice yana duban mutumin da ya rakota Lafiya ƙalau, gurinka ta zo. Garba ya amsa, to bisimillah Ya hau nuna mata kujera, amma sai ta ƙi zama, face ta dafa kujerar tana daga tsaye. Ganin hakan ya sa manajan ya ce wa Garba ya je. Ofis ɗin ya ɗauki shiru, shi ya sanya ta a kwandon shara yana tafa saƙo a wayar hannunsa. Ita kuma tana nazarin ofis ɗin tare da cika da batsewa. To ina sauraron ki Hajiya, ya faɗa mata bayan ya gama sabgar gabansa. ta ɗan gyara tsayuwa sannan ta fara ƙoƙarin magana cikin dakewa da nuna jin kai. Na zo ne in ji dalilin da ya sa in na zo gidan nan nake zame muku majigi. In ban manta ba, kai da kanka ka taɓa faɗa min, na fi majigi daɗin kallo. Mu ɗin? Kalmar da ya ƙwato da ƙyar kenan cikin yanayi na alamar shi kansa bai yarda da kansa ba. Ku ɗin ta amsa masa rai a ɓace. Ya yi sake tsawon wani lokaci hankalinsa na kan waya sannan ya ɗago ya kalle ta. shi kenan abin da kike son sani? Karab ta amsa masa, a amsa min wannan tambayar mana sai a ji idan akwai wata. Karo na farko da ya yi murmushi. Kin tsargu ne kawai, amma ni ban san muna kallon ki kamar majigi ba. Ni dai kawai na san ba ma iya ganin ki in ba mu shiga ruɗani ba, amma har yau ba mu gano dalili ba, duk da haka ki yi haƙuri. Rima Sa'u ta ji kamar ta kwafa masa mari. saboda haushi amma haka ta haɗiye ta ɓalla jaka ta fito da takardar mahaukacin masoyi wanda ya aiko da ita ta gidan waya kuma daidai wannan lokacin saƙon mahaukacin masoyi ya shigo wayarta ashe da gaske kina son gani na dan Allah me ya kai haka daɗi a duniya ta ta yanzu a ƙaƙauce ta haɗa wayarta da takardar ta miƙa wa manajan duba lambar nan da aka turo min saƙon nan ta waye a gidan nan duba wasiƙan nan waye rubuta ta a gidan nan kuma sa hannun waye ke ɗauke da shi duk ta yi tambayoyin ne cikin hanzari da haɗiye rikitarta manaja ya fi minti biyar yana juya waya da wasiƙa sannan ya ɗago muryarsa na rawa ya ce lambar da sanya hannun duk na nazifi muhammad ne a kiɗime ruma sa'u ta maimaita sunan cikin tambaya nazifi muhammad ta sake maimaitawa a ruɗe ganin ya kasa amsa mata kuma yana binta da wani ruɗaɗɗen kallo amma bakinsa ya kasa furta kalma. Ta ja kujerar da tuntuni take tsaye riƙe da majinginanta ta zauna tana fuskantarsa. Ina ta tambaya ka yi shiru. Madam, tambaya kika yi kenan? Na zaci maimaita sunan kike yi domin yana miki daɗi. Ta haɗiye ɗoki da mamakinsa kuma da ta ƙara nutsuwa sai ta janye dukkanin ruɗanin da fuskar ta ke nunawa ta bar wa zuciyarta tana ji da su. Ta gyara murya ta ce, To babu laifi, ina son ganin sa. Kai tsaye ya amsa mata, baya gari. Ta ƙara zura masa ido ƙuri tsawon lokaci sannan ta kawar da kai. Menene matsayinsa a gidan nan? Shi ne mamallakin wajen, ya amsa mata. Da sauri ta juyo ta dube shi. Amma na ji ka kira sunan shi kai tsaye. Ya ɗan fara dariya sannan cikin kaɗa kai ya ce, ai kamawa take yi a ɗaure mai ɗaurewa. ita ma ta yi murmushin da ya fi kama da yaƙi cikin kaɗa kai ta amsa haka ne ina son in sani mutum ne ko aljan mamaki ya bayyana ƙarara a fuskan manaja bakinsa na rawa ya ce wani irin aljani kuma dama aljanu abokanan mu ne da har zan shaida miki shine mamallakin gidan nan ta tare shi cikin ci da zuci ku kuka sani ni ba matsayinsa na zo a sanar da ni ba shi nake son in sani don haka kar mu ja magana ka sanar da ni ranar da zai dawo. Ban san ranar ba, kai tsaye ya amsa mata, ta ƙura masa ido cikin kallo na biyu har wata basira ta zo mata, ka haɗa ni da shi a waya. Ya daɗe cikin kasake da jimami sannan ya ce mata bari na nemi izininsa. Ta amsa masa to babu laifi. Ya tafa saƙo ya tura masa sannan ya tsaya da ku. Can sai ga amsar amincewa sannan ubangidan nasa ya kira shi. kai tsaye shi kuma bai ɗaga ba sai ya miƙa wa Ruma sa'u tare da miƙewa ya bar falon. Ta ɗaga wayar tana jin ƙarfin gwiwar juya harshe yadda ta so. Daga sallamarsa ya warware mata dukkan notukan laka da ƙarfin hali. Baki ya hau kakkarwa jiki ya ɗauki ɓari. Duk da haka bata iya amsa sallamar ba. Ranki ya daɗe. An ce kina son magana da ni? Tattausa muryar tasa ta ƙara dukan kunnenta da zuciyarta. Kawai sai ta ji wani irin rauni ya mamaye ta. don haka batun yi masa magana ma bata taso ba. Rumasa'u kina ji na kuwa? ya tambaya cikin muryar mamaki da ƙyar ta ɗan yi wani irin nishi. Waye? Ta kasa direwa kawai sai ta haƙura. Ya yi shiru kamar ita sai can jimawa ya sauke numfashi cikin muryar nuna ɗimbin kulawa ya ce mata Rumasa'u yaya jikin? Kawai sai ta samu kanta da shashshekar kuka ita kanta ta kasa tantance abin da ya sa ta kukan. bai tanka mata ba tsawon lokacin da ta ji kamatar ba wa kanta haƙuri amma kafin ta faɗi abin da ta saƙa faɗa ya riga ta cikin wata irin murya mai rauni kin ɗauki haƙƙi kin nemi tarwatsa zuciyata mai sauraron ki kina kuka da kin san haka ne da baki ce a haɗa ki da ni ba gara ki yi min umarni duk inda nake na zo na same ki zan yi biyayya na zo kuma ina da yaƙinin in kika ga ƙaunarki da ke kwance a ƙwayar idanuna za ki tabbatar in kin yi kuka a gabana za ki cutar da ni. Maganganunsa sun ƙara ruɗa ta. Da ta laluba ilahirinta sai ta tarar ita kanta neman manta kanta take bare ta tuna maganar da za ta faɗa wa wannan majinunin. Magana wadda ta shafi jiya da yau ɗinta. Da ba a toshe masa basirar ba sai ya ja sunanta a hankali tamkar ya yi mata allura sai ga ta nata ya gaji da ɓari ya furta abin da ƙwaƙwalwarta ta ƙera. Wataƙila ina kuka ne saboda ban san da irin mutumin da nake tare ba. Ina kuka bisa yadda kake wahalar da zuciyata tare da gangan jikina, ya katse ta a cikin muryar lallashi. Kinga, ki yi haƙuri ki koma gida, zan zo na same ki har gida. Bai jira ta ba ya katse wayar. Zuma Sa'u ta yi tsuru da wayar a hannunta ba tare da ta iya saukewa ba. Zuciyarta na bugawa fatfat. Hajijiya na ɗibanta, sai dai ta kasa motsawa nan da can. Can sai ga manaja ya shigo yana riƙe da wata wayar a hannunsa. Jikinsa a ɗan sanyaye yana satar kallonta ya ce mata, Kano kika nufa ko Wuse? Ta juyo a sannu tana binsa da kallo da alamar ta yi mamakin jin kananta a bakinsa da Wuse. Wannan ya tabbatar mata duk shaƙiyancin da ake mata yana da masaniya. Sai ta ji ranta ya yi mugun ɓaci amma bata bari fuskarta ta nuna ba, jiki a sanyaye ta ajiye masa wayarsa kan tebur. tana ɗan ƙarasa goge hawayenta, kunnuwanta kuma na sauraron sanda yake cewa, ya yi umarnin duk inda kika nufa idan kina da buƙatar a bayar da mota a kai ki. Ba ta tsinka masa ba, amma kallon da ta yi masa yana tattare da amsar bani da buƙata. Ta wuce kai tsaye ba tare da ta koyi masa sallama ba, ta bar ofishin, shi kuma bai damu da basarwarta ba, ya take mata baya, ya rako ta har bakin titi, ya taya ta jiran taxi alhalin suna halin kuɗi bai damu da cin maganin da take ta faman yi ba bayan sun tsayar da motar shi ya sallami mai tasi ɗin ya yi mata kwana da ko kallonsa ba ta yi ba bare ta amsa masa mota ta ja ita kuma ta faɗa duniyar tunani da lissafe-lissafen yadda nazifi yake da yadda har ya wuce makaɗi da rawa a sha'anoninta har da na tsakaninta da zuciyarta waɗanda suka yi kama da 'ya'yan cikin goron duma wanda sai an fasa za a iya lissafawa, ta yi shige da fice a duk lungunan zuciyarta da kuma magabatan al'amuranta, musamman cikin rayuwarta a Abuja da kuma Midway, don ta gano ko ta taɓa cin karo da wannan mai kiran kansa mahaukacin masoyin, amma sunan da manajansa ya shata masa wai Nazifi ta shafa sosai ba ta tuno shi ba. Sai can ta ɗan so ta shinshino shi bayan ta tariyo 15 ga watan Nuwamba na shekarar 2012. A ƙwaƙwalwarta, Shugaban Miggy ya faɗo mata, amma a cikin basa wanda yanzu za ta kasance cikin shakkun shi ne Nazifi ko kuma wani ne daban. 15 ga watan Nuwamba 2012, sun yi da Nasaiba, ƙanwar mijin yayarta Balaraba za ta zo ta raka ta Miggy don siyan iPad. Satika kaɗan da fara rubutunta a jaridar Aminiya don sauƙaƙa mata aiki. Ta gama shirin fitar, ta zauna jiran Nasaiba, amma sai ga wayar Nasaiba cewar Sadu a Migwe ɗin. Ta tsaya da motar innata. Honda a harabar Migwe ɗin ta nemi kiran ba a waya, amma sai ta tarar wayar ta babu ko kwabo. Ta jima zaune cikin motar tana wage wage shigowar ba. Duk mace da ta hango sai ta yi zaton ita ce, kamar yadda duk motar da ta shigo sai ta bi ta da kallo har sai ta tabbatar babu ba a ciki. Da zaman ya fara gundurarta sai ta fito, ta runguma hannu ta jingina da motar tana ta faman baza ido a kan motoci da mutanen da ke shige da fice a wajen, sanye take da ruwan madarar doguwar riga da mayafi mai ratsin ruwan ƙasa, idonta kuma da siririn farin gilas wanda ya yi ƙoƙarin ɓoye kallon yalan da idonta ya ɗan yi a wannan lokacin. Cikin haka, wata shuɗiyar Jeep ta shigo harabar Midway haɗe da tunani ta tsina mata ido, har ta zo ta gifta ta kaɗan ta tsaya kafin kuma ta gifta ta ne suka haɗa ido da matuƙin motar. Wani matashi baƙi mai dogon hanci da fararen idanuwa yana sanye da baƙin wando da shuɗiyar Tishet mai fatsi-fatsi fari ɗauke da tambarin Midway Cafe, ta kawar da kai da sauri tun daga kallon bazata da ta yi masa, sai dai jikinta ya ci gaba da ba ta shi ɗin bai ɗauke idanuwansa daga kanta ba har ya wuce ta. Kamar mintuna goma bai buɗe motarsa ya fito ba, tana tsaye tana ci gaba da waige-waigenta har idan ta ya zagayo kan motarsa. A daidai lokacin da ta ga yana gyara madubi da alama ita yake ƙarewa kallo, ranta yayi yi mugun ɓaci har ta zabga masa harara a duhu ta yi tsaki tare da duban agogo cikin takaicin Nusaybah, sai kuma a sannan ta samu azancin shiga ciki ta sanya kati a wayarta don ta kira Nusaybah, ta rufe mota ta doshi ciki cikin jin haushi mai jib ɗin nan, haushinta kuma ya ƙaru. da ta ji kamar a gurguje ya rufe mota ya biyo bayanta don haka ta ƙara ɗaga. Duk da isarta kanta sayar da katin waya ta ɗan ga sai ta ga manaja na ɗan risnawa wannan matashin nan yana masa barka da zuwa. Ta sake haɗa ido da shi ta ɗan motsa baki alamar bata ji daɗi ba sannan ta kawar da kai shi kuma ya ce wa manaja ka sha da yallaɓan nan yau malami. Ka kira ni Muhammad dai kawai domin a cikin tarko nake. Neman mai taya ni yaƙin kuɓuta nake ba tare da ɗaɗɗawar da na kamo ta suɓuce ba. Ba ta damu da zantukan da suka biyo baya ba tsakanin matashin da manaja ba, domin zaurance suke har ma da sauya harshe zuwa French wanda gaisuwa kawai ta iya da shi. A cikin zafin nama kuma sai ga su gaban kantar lokacin da take miƙa dubu ɗayan kati. Ɗauke hankalin mai bada katin da yi masa zance shi ma cikin harshen da bata laƙanta ba don haka ya kasa ɗauko mata katin. Ranki ya daɗe, barka da yau, in ji matashin nan wanda ya damu da kallonta bayan ya zo dab da ita ya tsaya. Da ƙyar ta motsa baki ta amsa ranta a matukar ɓace, yauwa barka ka dai. Bai damu ba ya ɗora. Kamar na san fuskar nan fa, afuwa cankowa nake so na yi shi ne ya sa na damu da kallonki. Ta gyara tsayuwa da ƙyar ta ce, hmm, kamar mun yi karatu tare, Ta juyo ta dube shi da kyau, fuskarta babu walwala, sannan ta kawar da kai ba tare da ta tanka ba. Bai damu ba ya ɗora, baki ce komai ba, ko baki gano ni ba? Ta ƙara cewa hm ba tare da ta dube shi ba, sannan ta zarce da yi wa mai katin magana. Ba ni katin mana, ya ɗan yi tiris cikin kallonta sannan ya ɗebo batu da sarƙaƙiya ya ce, Ranke daɗe, ko za ki miƙo wayan na kwashe miki lambobin? an samu matsala a katunan nan. Idan ba a yi taka tsantsan ba wajen gogewa sai a karce wasu lambobin. Ba ta yi nazarin komai ba ta miƙa wayarta inda karab manaja ya karɓa wai zai sa mata. Da alama na takura miki ko? Matashin nan ya ci gaba da ɗauke hankalinta dole ta girgiza kai cikin ɓata rai. Ba haka ba ne wai a ina muka yi karatun tare. Alamar an ƙure shi ta bayyana a idonsa ya dinga motsa baki da ido sai can carab ya canko Ba yaro University mun karanci aikin jarida, wannan ya sa ta ɗan sauko har da murmushi a ƙuncinta ta ce: “Haka ne, yaya bayan rabuwa?” Ya jirge wata doguwar ajiyar zuciya cikin rawar harshe ya ce: “Sai alkhairi, tuna min sunan don ya ɗan kwanta min.” Hankali a kwance ta amsa: sa'o Aliyu Ahmad.” “Haka kuwa, na tuna,” ya faɗa cikin zumuɗi yana murza yatsu. Ta ƙara dubansa da kyau, da alama tana da shakku sai da yadda ya yi fuska sai ta ji babu buƙatar ta tambaye shi ko kuma ta ja da shi. To dai Hausawa sun ce ba ta karya wuya. To kuwa ta yafo ta har zuwa lokacin da za a rabu saura da me sai in an kuma haɗuwa haka. Ni kuma sunana Nazifi Muhammad ya faɗa yatsansa guda a ƙirjinsa. Ta kawar da kai cikin sanyin murya ta ce to madalla ta tattara dukkanin hankalinta ga abokinsa gajere wanda take tsammanin abin da yake da wayarta ya fi calo da kati ta tsuke fuska ta ce masa malam yaya dai kar a wuce gona da iri fa ya ki dagowa ya dube ta yana ba ta amsa haba dai ai mu ba mu da irin ma shi muke nema madam yana rufe baki kuma ya miƙa mata wayar ta karɓa tana tura baki bata tanka wa kowa ba ta bar gurin Tana daddanna wayar saboda neman Niseba yayin da jikinta ke bata lalle ana kallon ta, kwa dai ji da shi, ta faɗa a fili sannan ta basar ta fice farfajiyar tana waya da Niseba, bata kuma koma ciki ba sai da Niseban ta ƙaraso suka shiga siyan waya. inda ba samu sayen iPad ɗin da ta yi niyya ba sakamakon garaɓasar waya mai tsada da suka yi a ƙananan kuɗi, abin da ta iya tunowa kenan a sha biyar ga watan Nuwamba. Amma ta yi ta yi ta tuno fuskar Nazifin Muhammad ta kasa, na ta iya tuno ko ta kalli ƙafarsa ta ga kofatu? shi yasa wannan abin da ta tuno bai wani sanyaya mata rai ba, sai take ganin ma ƙara tunkuɗa kanta ta yi cikin duhu. Yadda ranta da lissafinta ke jagule sai ta ji ina ma a ce ta wuce Kano yau. Duk tsiya a yanzu Kano ta fi Abuja kwanciyar hankali domin ba sajar Kano ta waya da social network kawai ake mata Amma ta Abuja, bayan rainin hankali, tattare take da ɓata rai. Ta taƙarƙare ta haɗe damuwarta bayan ta tarar da gudan jininta Hamida babu lafiya, wani ƙurji ya fito mata a ƙirji ana ta faman jinya. Sai ta fake da tausayin Hamida ta haɗa da kukan tausayin basajar mahaukacin masoyi. Ta ci kukanta ta ƙoshi a zuwan ciwon Hamida. Ki gode Allah kawai da ba a ƙauye kika bayar da ‘yar riƙo ba, mun yi tunanin huda mata ƙirjin nan. a gida amma muka nufi asibiti, ashe da mun yi hakan da ɗanyen hukunci muka yanke, inji momin Ruma Sa'u. Wannan magana ta tsaya wa Ruma Sa'u ta tsayar mata da kukanta ta zaro ido cikin mugun dukan zuciya tare da tsananin zaro ido da tsoro hata damuwarta da ciwonta game da mahaukacin masoyi sai da ta tsaya cak lallai Allah ne ya tseratar da Habida! ciwon da su momi suke tunanin hudawa Hamidar ko a asibiti aka huda musu yana ɗaukar lokaci bai warke duka ba, har shekaru yana iya ɗauka bare kuma wadda aka huda a gida wanda a kan idonta ta sha ganin waɗanda hakan ya zama silar rasa ransu, ko ƙurji aka ga sikila da shi ba a lamunci huda masa a gida ba, sai ta wa Momo wajen hamdala ga Ubangiji ba a zuci ba har a fili. Har washe gari, Momi na jiran jin wani abu daga Ruma Sa'u kan zuwanta Abuja domin Hajiya ta sanar da ita komai amma Ruma Sa'u ta ki tankawa duk da cewa ko gaba ɗaya aka duba a jikinta tana nuna damuwa da kasala amma iyakarta haka cikinta mai haɗama ya haɗiye shi shi kaɗai ya hana bakinta furtawa sai ga ta ma tana shirin komawa Kano momi ta kasa daurewa sai da ta tare ta da zancen tun jiya nake ta kawaici ina jiran jikin furta min wani abin da ke damun ki a zuciyarki amma ga alama kina son na karya bille na na tambaya Ruma Sa'u ta yi wale da ido tana murmushin yaƙi. La, me kika gani momi? Ni babu abin da yake damuna. Kin ganki kuwa? Komai naki yana nuna damuwa. In na tura wayar da muka yi da Hajiya kenan. Sa'u ta yi kasake ba tare da ta cewa komai ba tunda Hajiya ta burma mata ciki. Momi ma ta ɗan ja fasali kafin ta tanka. Faɗa min Ruma Sa'u me yake faruwa? Ruma Sa'u ta ƙara yin ƙasa da kai ta kasa cewa komai. illa wasa da yatsun hannunta da nuna alamar son zurfafa a tunani mai cike da damuwa, sai dai ba ta son ya fito fili. momi da ta fahimci ba ta son amsa mata sai ta katse tunanin. Na so a ce sai da kika zo gidan nan sannan kika nufi tsabgar da ta kawo ki Abuja. Na yi niyyar sanyawa a biki a ɓoye a ga abin da za ki yi, amma sai kika shammace niyyata. Har yanzu Ruma Sa'u ba ta da niyyar tankawa. so ma take ta fashe da kuka saboda tunano yadda ta yi kwanan jinya ita da zuciyarta kowa a ƙuntace kama-kaman tashoshin alhinin mahaukacin masoyi ya cunkushe wa kwakwalwarta amma har cajinta ya ƙare bata can ko wanda za ta faɗa mata shi tattar ba da ta damu da ta yi bacci ko za ta manta sai baccin ya sure ta a wahale ƙarshe ta yi shi ta gama cikin munanan mafarkai marasa daɗi Wannan rayuwar za ta ɗore ciki?